وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشيد درسين بقي لتاه شرح السنة لقد كل تفين زامن فرقه وانا نسكي شرحي أكان حقيدة أهل السنة والجماعة littafin al'imam al bin ali al-barbahari mai rasuwa a hijira ta 329 ya rasu a bagdad ta kasar iraq shekara 1109 da suka wuce muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara tare da shi za mu karanta matsala ta goma sha uku da kuma matsala ta goma sha hudu a wani littafin shafi na hamsin da biyar a wani littafin kuma matsala ta tara insha Allah ta'ala waɗannan matsaloli suna karantar da mu an hana yin tawili game da sunayen Allah madaukaki da kuma siffofinsa malamai suna hani game da tawili shine shigar da fahimta game da sunayen Allah subhanahu wa da kuma siffofinsa malamin ya ce wa'alam ka sani rahimakallah Allah madaukake maka rahama wato ka sani al'amari muhimmi game da aqida أن الكلام في الرب تعالى ينتاويلي أشغل دفهمتها جمدا الأمر أن الله ميئيكو دباي wato yin tawili shine shigar da wata fahimta ta dan adam game da al'amura da suka shafi Allah mai iko da bayinsa muhdasun abu ne wanda aka kirkiro shi a addinin musulunci wa huwa bid'atun kuma hakan bid'a ne wa dalalatun kuma bata ce wato malamin yana cewa kokarin shigar da fahimta dangane da al'amari na Allah subhanahu wa abu ne wanda aka ƙirƙiro shi ya shigo ne cikin musulunci daga baya babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi ba daidai ba ne musulmi ya shigar da wata fahimta tashi game da abin da ya shafi sunan Allah da kuma siffar Allah subhanahu wa ta'ala wala yutakallamu fi rabbi ba a yin magana game da abin da ya shafi Allah mai iko da bayi illa bima wasafa bihi nafsuhu sifa fahimtar da ta shafi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta kansa da shi azza wa jalla fil qur'an abinda Allah mabuwayi mai ɗaukaka ya siffanta kansa da shi a cikin alkur'ani wannan shine da musulmi yake iya magana a kai iya da Allah ya faɗa shi za ka faɗa wa ma bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ashabihi da kuma abinda manzon Allah ya yi bayaninsa ga sahabbai fa huwa jalla sana'uhu shi Allah mai ɗaukakar yabo wahidun Allah guda ne wato Allah ɗaya ne wato malami nan yana ce mana duk abin da ya shafi tawili game da siffofi na Allah da sunayensa abu ne wanda babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da babu shi a zamanin annabi da kuma zamanin sahabbai zamanin salafu salih wannan shi ake kiransa bid'a abin da aka kirkiro shi shine al-muhdas menene abin da ya kamata mai aqidar ahlus sunna ya tsaya akai shine malamin ya gaya mana abin da ya kamata ka tsaya a kai shine iya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana siffarsa da kansa a cikin alkur'ani da kuma abin da ya zo cikin bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan Allah madaukaki ya faɗi wani abu game da shi kansa to sai ka yarda da wannan ka gaskanta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da Allah subhanahu wa ta'ala dangane da sunayensa da kuma siffofinsa nan ma ka tabbatar ka gaskanta ka tsaya a haka me dalili saboda Allah madaukaki da kansa ya ce mana wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha yan adam ba su iya samun wani abu da ya shafi sanin shi Allah dan adam ba zai samu wani ilimi game da Allah tabaraka wa ta'ala ba sai fa ilimin da Allah ya ga damar dan adam ya samu ilimin da Allah ya ga damar dan adam ya samu game da shi kansa Allah shine wanda dan adam yake iya samu to ta wace hanya muke samun ilimi game da Allah madaukaki imma alqur'ani ko kuma ta bakin manzon Allah idan Allah subhanahu wata'ala bai ce komai game da shi kansa ba a cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wani abu game da Allah tabaraka wata'ala ba kai ma kar ka faɗa abinda Allah madaukaki ya faɗa game da shi kansa a cikin alkur'ani abinda manzon Allah ya tabbatar game da Allah ta sashin sunansa ko siffarsa a cikin hadisai da suka inganta wannan ma sai ka gaskata iyakar hanyoyi guda biyun nan su ne kaɗai ake bi a samu sani game da sunan Allah ko siffar Allah subhanahu wa ta'ala idan ya wuce haka to mutum yana ƙoƙarin shigar da tawili yana kokarin shigar da fahimtarsa game da abin da iliminsa ba zai kai shi ba bayan da za a yi kasan Allah tabaraka wata'ala sai ta bayanin Allah ta tunanin dan adam ba zai iya sanin Allah ba Allah tabaraka wata'ala ya yi ma dan adam iyaka game da halittarsa ganinka yana da iyaka jinka yana da iyaka kwakwalwarka tana da iyaka zuciyarka ma yana da iyaka babu yanda za a yi ka ƙetare iyakar da Allah madaukaki ya maka har ma ka san wani abu game da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi yasa Allah madaukaki ya ce mutane ba su iya samun wani sani wani ilimi game da shi Allah sai abinda da Allah ya ga dama su sani wajibi ne musulmi ya sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala wahidun guda ɗaya ne wanda ya zo cikin alkur'ani a wurare da dama Allah ɗaya ne haka ya faɗa haka manzon sa ya tabbatar kuma ya faɗa cikin suratu shura aya ta goma sha ɗaya laisa ka mislihi shay'un babu mai kamanni da misalin shi Allah wa ta'ala ya riga ya faɗi wannan laisa ka mislihi shay'un babu wani abu wanda ke kamanni da misali na Allah subhanahu ta'ala an kawo kafin aka kawo al almislu duk abin da za a iya cewa kamar Allah babu shi inji Allah duk abin da za a iya misalinsa da Allah shi ma babu to ta ina za ka samu wani abu na tunani da za ta kamanta Allah tabaraka wa ta'ala ta ya za a yi kwakwalwar ɗan adam ta iya misalin Allah subhanahu wa ta'ala zai yiwu ba wannan dalilin yasa malamin ya ce in dai kaga ana kokarin shigar da fahimta cikin al'amari na sunan Allah da siffar Allah to babu shakka an auka ma da babu shi a zamanin manzon Allah Allah tabaraka wa ta'ala babu abin da zaka kamanta shi da shi babu abin da zaka yi misalin Allah subhanahu wa ta'ala da shi a iya saninka wa huwa sami'ul basir kuma Allah mai ji ne mai gani ne malamin yace rabbuna awwalun bila mata shi Allah mai iko da mu shine na farko farkon da ba a cewa daga yaushe shine bila mata Allah subhanahu wa ta'ala awwalun shi ne na farko bila mata babu kuma daga yaushe wa kuma Allah madaukaki ne na ƙarshe bilamunta ha babu makura Allah ne na ƙarshe ba a cewa to karshen Allah fa babu Allah tabaraka wa ta'ala ne na farko ne na ƙarshe wannan wato abinda ake nufi da al-awwaliyya laha ibtida'un idan aka ce Allah shi ne na farko ana nufin ba shi da masomi Allah ba shi da masomi amma shi ne na farko idan an ce shi ne na farko ana nufin babu abin da ya riga Allah tabaraka wa ta'ala samuwa Allah subhanahu wa ta'ala babu abin da ya gabace shi wanda shi ne ake nufi da wato huwa al-awwalu laysa laha ibtida'un laysa li awwaliyatihi ibtida'un kamar yanda الإمام عبد الله بن أبي زيد القيرواني يفدى المالكي ابن أبي زيد القيرواني من كتاب الرسالة لتاب الرسالة mukan yawaita magana game da wannan malami Allah madaukake masa rahama saboda yana da abubuwan misali na alkhairi ana cewa ya rubuta wannan littafin risala tashi al-mashhura wa lahu 17 sanatan yana da shekara 17 wanda ya rubuta littafin risala yana da shekara goma sha bakwai ya rubuta yana saurayi ya rubuta littafin risala ya rasu a watan sha'ban hijira na da shekara 389 malamin da ya rubuta littafin risala ya rasu kafin ma al'imamul barbahari ya yi rayuwarsa wanda muke karanta littafin sadin nan rubuwansa da duniya shekara 1049 alkairawan wani birni ne da ke kasar tunisiya shekara eh, eh, yana da kilomita 156 tsakaninsa da ainihin birnin tunisiya wani birni ne a kasar tunisiya da ake kira alkairawan wanda a zamanin da birni ne da ya samu tashi wajen eh, sha'ani na addini al-imamu zahabi ya ba da labarin ibn abi eh, zaidin al-kairawani mai littafin risala cikin siyaru a alamin nubala yana cewa wa kana rahimahullahu ala tariqati salafi fil usul ibn abi zaidin al-kairawani yana cikin malaman fiqhu waɗanda suka tabbata akan aqidar salafus salih ta wajen al-usul ta wajen aqida malami ne da ke riko da aqidar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yadiril kalama wa la yata'awwal baya tawili baya shigar da fahimtarsa game da al'amura da suka shafi sunayen Allah da sifofin Allah wanda in ka dubi littafin risala ko kuwa alfawakihu dawani sharhin risala wanda Sheikh Ahmad An-Nafrawi al-Azhari ya rubuta akwai sharhi risala da ake kiransa alfawakihu dawani um, uh, mujallar na farko shafi na 61 a littafin risala al-imam abdullah ibn abi zaid al-qayrawani yace laysa li awwaliyatihi ibtida'u babu farko game wato babu masomi game da farkon Allah subhanahu wa ta'ala wala li akhiriyatihi intiha'un sannan babu ƙarshe wato babu karewa game da karshen Allah subhanahu wa ta'ala wanda kamar yana dacewa da maganar al-Imam al da ya faɗa a nan rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha a littafin ma'arikul qabul na mujallar na farko shafin 135 shi ma malamin yana fassara waɗannan sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala al'awwalul mubdi'u idan aka ce Allah shine na farko to bai tsaya haka ba Allah shine na farko sai a ce al-mubdi'u mai faro komai shine na farko babu wanda ya faro shi shi Allah ne ya faro komi bila ibtida'un shi kuma ba shi da masomi wal idan aka ce Allah shine na karshe ana nufin albaqi Allah shine mai tabbata bila intiha'il babu lokacin karewarsa al'awwal falaisa qablahu shay'un al-mubdi'u wannan yana cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala Allah shine mai farawa alladhi yubdi'ul khalqa thumma yu'iduhu Allah shi ke faro halitta sannan kuma Allah shi yake maimaita halitta din amma shi kansa Allah subhanahu wa ta'ala bila ibtida'in ba shi da masomi ta'ala shi Allah ba shi da masomi wal akhiru ana cewa Allah shine na ƙarshe falaisa ba'dahu shay'un babu abin da ke zama a bayansa wato ana nufin albaki Allah shi ke tabbata wa kullu ma siwahu fani yana nuna cewa duk abin da ba Allah ba to zai kare amma shi Allah subhanahu wata'ala bila intihai li akhiriyatihi ta'ala Allah ba shi da karshe idan aka ce Allah shine na karshe to babu karewa gare shi idan aka ce Allah shine na karshe ana nufin babu wanda zai tabbata sai shi Allah subhanahu wata'ala waɗannan maganganu da malamai suka yi akwai dalilansu a cikin ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali a suratul hadid aya ta uku huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim kaga ya tabbatar da abinda al-imam al-barbahari ya fada ya tabbatar da abinda malam al-imam abu abdullah mai littafin risala ya faɗa alimami abdullah bin abi zaidin yana cewa laisa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi intiha'un malaman nan sun dauko ne daga ayoyin alqur'ani huwal awwal wal akhir Allah shine na farko Allah shine na karshe al-zahiru wal batin Allah shine bayyananne Allah shike boye wa huwa bi kulli shay'in alim sannan a suratu yunus aya ta hudu. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده Allah ya ce ma annabinsa sallallahu alaihi wasallam ka tambaye su daga cikin waɗanda suke shirka da su da Allah shin akwai wanda ke faro halitta sannan ya maimaita halitta din sai Allah madaukaki ya bada amsa yace qulillahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu Allah shi yake faro halitta kuma sannan Allah shi yake maimaita halitta fa anna tufakun yani fa anna tusrafun ta yaya ma har ake kawar da ku a raba ku da gaskiya wannan ya tabbatar da Allah subhanahu idan an ce ne na farko to kuma har yanzu ana tabbatar da Allah shi ya faro duk wata halitta Allah ne na farko kuma Allah shi ya faro duk wata halitta a suratul ankabuti aya ta 19 zuwa 20 Allah subhanahu wa ta'ala yace awalam yarau kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu shin ba su ganin yanda Allah yake faro halitta sannan yake maimaita halitta din inna zalika 'ala Allah yasir qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al-khalqa wanda yana nuna duk halittar da ka gani a duniya ta Allah ce duk wata halitta thumma Allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah sannan ma kirkirar da za a yi ta ƙarshe a ranar iyama aikin Allah ne shi kadai Allah shi ya kirkiro halitta tsarin duniya a yau Allah shi ya tsara babu shawarar kowa ganin damansa ya tsara ta sannan kuma kirkirar da za a yi a lahira wannan ma aikinsa ne babu tallafi babu taimakon kowa Allah madaukaki ya ce inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan komai babu abin da ya gagari Allah bari har Allah subhanahu wata'ala ya nemi taimakon wani a suratul qasas aya ta 88 wala tad'u ma'a Allah ilahan akhar la ilaha illa huwa kullu shay'in halikun illa wajhahu kaga ya tabbatar da huwa al-akhir karka yadda ka bauta ma wani tare da Allah subhanahu wata'ala karka yadda wato ka bauta ma Allah ka hada da wani abin bauta daban kana bauta musu ka bauta ma Allah shi kadai la ilaha illa huwa kullu shay'in halikun duk wani abu da ka sani da ma wanda baka sani ba zai halaka illa wajhahu sai dai fuskar Allah subhanahu wa ta'ala lahul hukmu wa ilayhi turja'un a suratul rahman aya ta 26 zuwa da bakwai kullu man alaiha fanin duk wanda ke kan duniya zai halaka zai kare wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fuskar Allah mai iko da kai ita ce za ta tabbata ita ce za ta wanzu inji Allah subhanahu wa ta'ala wannan ya nuna cewar lallai abinda malaman sunna suke faɗa a nan bai saba ma ayar alƙur'ani ba bai saba ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi sallam domin akwai hadisai waɗanda suke tabbatar da haka din kamar misali hadisin abu huraira an sallallahu alaihi wasallam qala annabi akwai wata addu'a da manzon Allah kan yi addu'a muhimmiya wadda ta shafi biyan bashi اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان a'udhu bika min sharri kulli dabbatin anta akhidun bi nasiyatiha anta al-awwalu falaysa qablaka shay'un wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace iqbi anni daina Allah ka biya min bashi wa abnini min al-faqri kuma Allah ka wadata ni wato daga cutarwa na talauci Allah ka wadata ni daga aibu na talauci wanda hadisin yana sahihu muslim yana kitabu zikiri wa du'a da sunan abi dawud fi babi ma yuqalu inda nawm sunan tirmidhi kitabu da'awat da sunan nasa'i da sunan ibn majah yana babu du'a'i rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda tafan hadisai da dama wanda hadisin yana da muhimmanci yana daga cikin zikiri da ya kamata mutum ya yi kafin ya kwanta bacci idan mutum yana wannan zikiri ana fatan Allah zai raba shi da hadari na bashi kuma Allah tabaraka wata'ala zai raba shi da wato hadari na talauci wannan addu'ar ta tabbatar da siffofin nan na Allah subhanahu wata'ala Wadanda suka zo a cikin alkur'ani an tal'awwalu Allah kai ne na farko ana nufin alƙadimu bila ibtida'in Allah shi ne daɗaɗɗe wanda ba shi da masomi alkadim bi ma'ana da dadde, duk da cewar akwai malamai da ke kyamar wannan kalma saboda idan aka ce Allah da dadde ne yana dan kunshe da wani aibu wanda ya dade to tana yiwa sabo ya fi shi shi yasa ka faɗi ka siffanta Allah da siffar da yayi makansa ya fi dacewa idan aka ce huwal awwalu ya fi ka ce Allah shine tsoho la in ka ce da ɗaɗɗe nan ba bai dace ba amma in ka ce Allah shi ne na farko ya kawar da dukkan wani wato wanda ke iya zama farko gabanin Allah tabaraka wa ta'ala mufidun lil hasr bi qarinatil khabari idan aka kawo al kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yadda shi kansa Allah ya faɗa a suratul hadid huwa al an kawo aliful lam wanda yana nuna kenan in ba Allah ba babu wani na farko al'awwal huwa al'awwal kaga wannan lil hasri saboda kawo lamun da aka yi fa ka'annahu qila anta mukhtassun bil awwaliyya ai Allah kai ne kake fanta da zama na farko shi yasa aka kawo alifun lam fa laysa qablaka shay'un babu abin da ke gabaninka wa anta al-akhiru kuma kai ne na karshe fa laysa ba'daka shay'un babu wani abu da ke bayanka al-baqi ba'da fana'i khalqika lantiha alaka wa lanqida li wujudika Allah kai mai tabbata a bayan halittunka gaba ɗaya sun kare sannan kuma kai Allah subhanahu wa ta'ala baka da lokacin karewa wa anta zahiru Allah kai ne na bayyane falaita fawqaka shay'un babu abin da ya fi ka bayyana inji manzon Allah kuma gaskiya ne babu abin da yafi Allah bayyana don haka Allah ke tambaya afillahi shakkun yanzu har ma akwai shakka game da Allah dan adam har ma yayi shakka game da Allah ka dubi tsarin halitta kama dubi halittan ka kai kanka kai kanka ka dubi halittar ka yanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara kai ka sani ba kai kanka ba ka san ko dole akwai wanda ya somo ka don haka Allah ya fi komai bayyana in ka ga dan adam ya bijire ma Allah yayi da gangan ne amma babu dan adam da zai ce yana tantama yana shakka game da samuwar Allah subhanahu wataala li dalalati al bahira alayka saboda dalilai ga sunan a bayyana gare ka <clears throat> kafiri yace shi bai da akwai Allah ba dan me Ke saboda ban taba ganin shi ba sai a ce to tsaya nan ka yarda da kanka eh ka yarda jikinka akwai rai ya yarda ina ran yace ka taba ganin shi kai kanka jikinka akwai rai baka taba ganin shi ba amma ka yadda akwai shi sannan kuma ga Allah baka yadda akwai shi ba ga halittu nan wanda ba abin mamaki irin halittar rai babu abin da ya fi shi kankanta amma duk inda katu ya kai ga girman jiki rai yana daukansa da an cire rai daga jiki gangan gangan jiki idan mutane suka zo dauka za a kai makabarta sai an yi gayya kai wannan mutum da nauyi amma rai kadai da Allah ya sa a jikin shi ke gudanar da rayuwarsa yana motsa jikin ya yi gudu ya yi tsalle saboda kankantar rai dan adam bai iya ganin sa kuma duk dabara duk ilimi na dan adam bai iya ganin ina rai yake ba zai iya gani ba ba rai na dan adam ba halittu ga sunan bila adadi amma duk ilimi na bature ilimi na kimiyya bai kai har yanzu a gano inda ran dan adam yake ba to wanda kai a jikin ka ma akwai abin da baka gama sani ba sannan ka musanta samuwar Allah da gangan ne wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace falaysa fawqaka shay'un babu abin da ke sama da kai ta wajen bayyana ya kai Allah ba abin da yafi bayyana ga dan adam fiye da cewar akwai Allah wa antal batin kuma kai ne na boye alladhi hajaba absar al-khalaiqi an idrakika Allah ya yi shamaki game da idanun halittu ba su iya ganin Allah saboda halittar dan adam ba ta kai ta ga Allah ba halittar dan adam ba ta kai ta ga Allah ba tabaraka wa ta'ala wannan dalilin yasa annabi Musa alaihi salam da yace ya Allah ka nuna ka bani damar in ganka Allah madaukake yace lan tarani ba ba ka iya ba halittar taka ba ta kai ta ganni ba ka dubi girman halittan sammai wanda har yanzu muna yawan faɗa cewa duk ilimin ɗan adam bai kai ga sanin makurar sararin samaniya ba to amma ita kanta sama ɗin ba iyakar faɗin halittar Allah ba kenan sai ka kirga guda bakwai kafin a kai ga al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala kafin a kai ga suranta girman Allah wanda shi yasa Allah ke cewa wa ma qadarullaha haqqa qadrihi yan adam ba su kimanta girman Allah yanda ya cancanta a kimanta ba to ina idon dan adam zai iya ɗaukan ganin Allah subhanahu wataala to amma fa shi Allah babu abin da ya buya gare shi wa huwa samiul basir duk inda Allah yayi ajiya yana ganin ajiyansa kuma ya san duk abin da ke gudana Allah ka kara mana imani laysa dunaka shay'un annabi sallallahu alaihi wasallam yace to sai dai kuma kai Allah tabaraka wa ta'ala ka ɓoye ganin zatin ka ga halittu amma babu wata halitta da ke iya koye kanta gare ka shine fa laysa dunaka shay'un la yahjubuka shay'un an idraki makhluqatika duk halittun da kai Allah subhanahu wa ta'ala kana ganin su duk iya kuyan mai kuya bai kuya ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa malamin mai littafin ma'arijul qabul الشيخ حافظ بن Ahmad. yace fa madaru hadhihi al-asma'i arbaa alal al-ihafati wa ihafatani zamaniyya wa makaniyya wannan aya ta suratul hadid huwa al-awwal wal akhir wal zahir abubuwa guda biyu suka kunsa Allah madaukaki yayi magana akan lokaci Allah madaukaki yayi magana akan lokaci na biyu Allah madaukaki yayi magana akan guri ya yi magana a kan lokaci da kuma guri Allah ya kewaye lokaci da sani duk lokaci komai tsawonsa Allah ya san shi ya san farkonsa ya san ƙarshensa sannan ko'ina wuri shi ne ake kira almakar Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi shi ake nufi da al-zahir wal batin duk abin da ya bayyana da wanda ya buya Allah ya san shi lokaci kuwa komai dadewansa Allah ya sani sannan gaba kuma Allah ya san shi don haka dan adam dama ba abin da ke dogara da shi irin lokaci da kuma wuri wanda Allah tabaraka wata'ala ya mamaye su gaba ɗayan su fa kullu sabiqin intaha ila awwaliyatihi komai dadewar halitta komai dadewar halitta akwai Allah kafin ita kaga kenan Allah ya kewaye komai da ilimi fa ahata awwaliyatuhu wa akhiratu wa akhiriyatuhu bil awail wal awakhir don haka idan aka ce farkon Allah shine na farko Allah shine na karshe kaga ya dauke mas'ala ta lokaci wanda wato wadan turawa da ke musanta samuwar Allah subhanahu wa ta'ala su kansu sun tabbatar halitta ba ta yiwuwa sai akwai wanda ya faro ta halitta ba ta yiwuwa sai akwai wanda ya faro ta ita duniya ya aka yi ta faro suna cewa big bang lokaci guda aka samu fashewar zarra shikenan halitta ta faru ya za a yi abu ya fashe ba tare da wani ne ya fasa shi ba kaga shine huwal awwal Allah shine na farko duk abin da ka sani Allah shi ya faro shi wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya ta faɗa a cikin alkur'ani ya yi ta faɗa cikin alqur'ani shin ya za a yi abu ya auku da kansa ba tare da wani ne ya faro shi ba ba zai yiwu ba bai yiwuwa wani abu ya auku ba tare da akwai wanda ya faro shi ba wanda a tunanin dan adam ka sani da ilimi da jahilci to ya za a yi a ce babu Allah tabaraka wa ta'ala shin halitta na iya yin kanta la Allah madaukaki ya sa mana dalilai da suke tabbatar da samuwar zafinsa a cikin duniya bila adadin dalilai masu yawan gaske saboda haka yasa zama duniya jarabawa ce ga dan adam kuma Allah ya ɗiba maka iya lokaci in ka ci jarabawan ka tsira a kiyama in ka faɗi mutum ya halaka Allah ka tsare mu akwai hadisin da ya zo cikin sahih bukhari kitabul hajj abwabul mufsar yana kitabu bad'il khalqi babu ma ja'a fi qawli ta'ala wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wanda zai tabbatar maka manzon Allah gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga farkon manzanci har zuwa ƙarshen manzanci bi ma'ana har zuwa lokacin da ya bar duniya bai taɓa faɗin magana da aka samu an warware ta fala duk abin da ya faɗa zai tabbata gaskiya ne hadisin imran bin husayn ya ba da labari ya ce da khaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana na tafi masallaci na shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa allaqtu naqati bil baji na na wato kulle ainihin akalar taguwar da nake hawanta sai ya kulle a jikin kofar wato masallacin fa atahu nasun bin bani tamim sai ga wasu mutane sun taho daga banu tamim sun kawo ziyara ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutane sukan kawo ziyara daban-daban wasu ba musulmai ba wasu musulmai wasu ba musulmai bane za su taho don su ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ji irin bayaninsa irin da'awarsa in sun gamsu su musulunta in ba su gamsu ba su koma gida don haka mutane da yawa suna bakuntarsa imran bin husayn ya ce banu tamim an samu tawagar wasu da suka bakunci annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زعل الله يكي اقبلوا البشرى يا bani تميم ya ku banu tamim ku karbi albishirin da na taho da shi daga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa musu haka sun madakala alaihi nasu min ahlil yaman sai ga wasu mutane sun taho daga yaman suka shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam su ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka iqbalul bushra ya ahlal yaman iz lam yaqbalha banu tamim ga banu tamim na ce su karɓi wannan albishir da nazo da shi ba su karɓa ba to ku jama'ar yaman da kuka bakunce ku karɓi wannan albishirin mana mutanen yaman kalu sai suka ce qad na ya rasulullah mun karbi albishirin da zo da shi ya rasulullah amma abin da ya kawo mu gare ka ji'inaka nas'aluka an hadha al-amr mu mun zo maka ne mu maka tambaya game da al'amarin duniyan nan wai shin alhadirin mawjud duk abin da mutum ke iya gani a duniya sama da ƙasa ciro da sauransu wannan abu shi ya kawo mu maka tambaya dama can wato su musulmai ne amma suna so su samu amsa daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da duniya kanta wai shin ya farkonta kaga ashe wannan tunani irin wannan tambaya yana cikin yana zukatan mutane tun a zamanin da atainaka linatafaqqaha fi din mun taho gare ka ya rasulullah dan mu samu fahimtar al'amura da suka shafi addini sannan kuma bayan mun samu fahimtar abin da ya shafi ilimi na addini wa nas'aluka an buduwi hadal amr kaifa kana shin meye farkon halittar duniya kanta gaba daya ka ba mu amsa musulmai ne ba shakka suke ba amma suna son su ƙara samun ilimi daga bakin manzon Allah meye asalin farkon halitta shin duniya ita ta yi kanta ko ko ya abin yake sai manzon Allah yake musu kana Allahu walam يكن شيء غيره farko dai Allah madaukaki ya kasance a lokacin da babu wani abu tare da shi kaga kenan an faro magana duniyar kanta kafin a halicce ta akwai Allah subhanahu wata'ala manzon Allah ya gaya musu wannan ka ji amsar da manzon Allah ya bayar a cikin sakan guda dan adam yana ta karatu yana ta bincike har yanzu bai gano amsa ba waye ya faro duniya malaman kimiyya ya ce maka nature wai suna kauce ma Allah subhanahu wa ta'ala ne nature shin abu na yin kansa ka yarda akwai wanda ya fara duniya akwai wanda ya fara halitta kafin farkon duniya akwai wanda ya faro ta haka kawai duniya ba za ta faro kanta ba shi yasa manzon Allah ya fahimci inda suka dosa domin tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan tunani ga mutane akwai irin waɗanda ke da irin wannan tunani na filosofi da sauransu physicists waɗanda su eh, sun dogara ne da zahiri ba ruwansu da abin da ido bai gani ba wanda shine babban misalin da Allah subhanahu wa ya musu yace ga halittan ku duk ilimin ka na kimiyya baka san inda ranka yake a jikinka ba sannan kana neman ina Allah ka yake ka fara sannan ina ranka yake in ka samu amsa sai ka nemi wurin da Allah yake ka musanta samuwar Allah amma ka gaskanta samuwar rai kuma dukkan su baka ga kowanne ba kada akwai jahilci akwai tufka da warwara annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru sallallahu alaihi wasallam wallahi amsa ce ne gamsarwa duk dan adam ya sani dan bayyuwa abu ya halicci kansa suna tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam game da farkon halittar duniya sai manzo Allah ya ce musu to dai dama can akwai Allah kafin komi kusan da wannan <clears throat> wata riwaya ta zo kitabu tauhid tana sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa lam yakun shay'un qablahu babu wani abu kafin shi Allah tabaraka wa ta'ala wata riwayar har yanzu wacce ta zo a wasu littafai lam yakun shay'un ma'ahu babu wani abu tare da Allah kaga walam yakun shay'un ghayruhu walam yakun shay'un qablahu walam yakun shay'un ma'ahu duk ya tafi daga bakin manzon Allah Allah ya kasance a lokacin da babu wani abu sai shi Allah ya kasance a lokacin da babu wani abu kafin shi Allah ya kasance a lokacin da babu wani abu tare da shi kaga ya kawar da samuwar wata halitta ma kafin Allah tabaraka wa ta'ala babu halitta kafin Allah babu halitta tare da Allah tabaraka wa ta'ala sannan yace babu halitta wacce ta kasance eh, in ba Allah ba shine walam yakun shay'un ghayruhu wa kana arshuhu ala ma al arshin sa ya kasance yana kan ruwa wa kataba fi dhikri kulli shay kafin ma Allah ya fara halitta sai da ya rubuta duk abin da zai yi sai da ya tsara ya gama rubutawa duk abin da ke duniyar nan Allah ya rubuta wa kullu sagirin wa kabirin duk wani abin da ka sani komai kankantansa komai girmansa Allah ya ce mustafar an riga an zana an rubuta duk abin da kaga yana aukuwa yana aukuwa da bisa tsarin Allah ashe ba wai wato kicibis abu ke faruwa ba la babu coincidence in kaga abu ya faru Allah ya san zai faru da lokacin da zai faru da yanda zai faru da abin da zai faru bayan ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gaya mana kafin ma Allah ya halicci duniya sai da ya rubuta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu wa khalaqa samawati wal arda sannan sai Allah ya halicci samai da ƙasa kaga ya ba da amsar komai Allah ya tsara abubuwan da za su yi za su faru ya rubuta sannan ya halicci samai da ƙasa da ikonsa abubuwa suke ta gudana to ana daidai wannan gaba imran bin Hussein ya ce fana da munadin sai ga wani yana kwala min kira yabna al-husayn zahaban naqatuka ga taguwarka ta tsinke ta gudu fa imran bin husayn sai ya ruga ya bar masallaci yana ta kokari ko zai kamo taguwar tasa gashi kuma ta yi nisa yana cewa fa idha hiya yaqta'u duna hasarabu hanjanta kurum yake ta yi nisa yana nadama fa wallahi law dittu anni kuntu taraktuha sai daga baya nake tunani ina ma da na kyale taguwar don in ji bayanin nan don ba ilimin da na taba ji irin wannan daga bakin manzon Allah amma kafin ya dawo kuma an gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ba da amsa don haka malamai in kaji suna magana game da cewa Allah shine na farko to ka tabbatar wato babu abin da ya gabaci Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan abin da suka faɗa ya zo cikin alkur'ani ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa mu ci gaba da karatu ya'lamu sirra wa akhfa Allah yana sanin sirri da kuma abin da ya buya Allah subhanahu wa ta'ala yana sanin sirri da abin da ya buya wajibi ne ka gaskanta wannan saboda ya zo cikin alkur'ani yana suratu taha aya ta bakwai wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa in ma ka boye maganar ka to shi Allah ya san sirri da abin da yafi sirrin buya wanda ita wannan ayan ta samu fasara kashi uku fasara fasarori daban-daban kashi uku wajen salafus salih kama daga sahabbai zuwa ga tabi'ai al-hasan al-basri yana cewa sirru ma asarra rajul ila ghairihi Allah ya san maganar da kai ta a goye ga wani wa akfa min zalika ma asarra min nafsihi sannan Allah ya san sirrin da yafi wannan buya wani sirri ne yafi wannan buya ka yi rada ga wani ka gaya ma wani wata magana daga kai sai shi kuka sani to akwai sirrin da yafi wannan buya shine wanda baka gaya ma wancan din ba ka boye maranka wato da sirrin da ka gaya ma wani da sirrin da ka ɓoye ma ranka kai kadai duka Allah ya san su in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce fassarar a hasan al na biyu fassarar Abdullah bin Abbas da Sa'id ibn Jubair wanda shi kuma tabi'i ne <clears throat> yana cewa asirru ma tusirru fi nafsika sirri <clears throat> shine wanda ka koye ma ranka abinda ka koye a cikin ranka ana ce masa sirri wa akhfa min sirri abinda yafi sirri buya kuma fa ma yukihi Allahu azza wa jalla fi qalbika min ba'du Shi ne abin da Allah zai jefa ma zuciyarka nan gaba kai baka ma san shi ba kaga ka sirri ne abin da ke ranka kai kadai ka sani misali a yau akwai abin da ka sani a ranka kai kadai ne babu wanda ya sani to kaga wannan sirri ne to akwai abin da yafi wannan sirrin buya menene yafi wannan sirrin buya ne annaka ta'lamu ma tusirru bihi al-yawma wala ta'lamu ma tusirru bihi gada gobe me zaka boye a ranka baka sani ba to da wanda ka ɓoye a yau da wanda ka ɓoye a gobe wanda kai kanka ma baka san shi ba Allah ya riga ya sani wallahu ya'lamu ma asrarta al-yawm wa ma tusirru bihi gadan fassara ta uku zaid bin aslam maula umar yana cewa ya'lamu sirra wa akhfa ya'lamu asrar al-ibad Allah ya san sirrin bayinsa wa akhfa sirrahu min ibadihi amma Allah ya koya nashi sirrin ga bayinsa kaga wannan fassara ma ta dace da ayan alamu sirra Allah ya san sirrin halittu ya san sirrin bayinsa amma shi Allah fa akhfa sirrahu an ibadihi ya koya nashi sirrin ga bayi fala ya'lamuhu ahadun don haka babu wanda ya sani babu wanda ya sani hatta mala'iku hatta manzanni wannan yana cikin tafsirin ma'alimut tanzil na al-imam bagawi eh, fassaran aya ta bakwai ta suratu taha sai malamin ya ce wa huwa ala arshi istawa haka ne ko kuma Allah a saman al'arshinsa ya tabbata wa ilmuhu bi kulli makani ilimin Allah yana kowane guri sanin Allah ya mamaye ina wala ya min ilmihi makanun babu kuma wani guri wanda ya kubuta daga ilimin Allah babu wani guri wanda Allah bai san shi ba wannan ma ya zo cikin ayoyi na alkur'ani Allah tabaraka baraka ta'ala ya tabbatar da haka asali wannan maganar da al-Imam al ya faɗa magana ce ta al'imamu Malik Allah ya masa rahama al Ahmad bin Hanbal ya rawaito maganar da Surayj bin Nu'man ya bayar yana cewa akwai almajirin imamu Malik da ake kiransa Abdullah bin Nafi' عبد الله بن نافع يتي سمعت مالك ya أنس allah ku fi sama. al malik yana cewa Allah yana sama wa ilmuhu fi kulli makani amma ilimin Allah yana kowane guri wala yakhlu min ilmihi makanu babu wani guri da ya kubuta daga ilimin Allah subhanahu wataala asali maganar al-imam malik ce to amma ta dace da ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala tabbatar da shi dole ne ga musulmi dole ne ka tabbatar da samuwar al'arshi saboda ya zo cikin alkur'ani ya zo a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaskanta abin da Allah ya faɗa wajibi ne sannan ya shafi aqida domin idan ana maganar Allah subhanahu wa ta'ala to dole sai an kawo al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah yana kiran al'arshi cikin littafinsa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisai da yawa Allah subhanahu ta'ala yana sama kamar yadda al-Imam Malik ya faɗa Allah fi sama Allah subhanahu yana sama wa huwa ala arshihi Allah ya tabbata a saman al'arshinsa ya tabbata a saman al'arshinsa me ake nufi da al'arshi malamai sun tabbatar da al'arshi dai gado ne kowa ya sani karaga na mulki shi ake kira al'arshi wannan ya zo cikin majmu'u fatawa a mujallar na biyar shafi na arba'in da da hamsin 54 al'arshu fi luga huwa sarir ibaratun an sarir lazilin malik sarakuna suna da karaga na mulki wanda sarki ke hawa ya zauna kujera na mulki kowane zamani da irin tsarinsa a zamanin da karaga sarakuna da banci, a zamanin yanzu za ga kujera ce aka tsara wato na kasaita ga sarakuna wanda sarki zai hau ya zauna wannan kujerar ba irin ta wanda shi ake kira al'arshi wanda tun a zamanin da wanda yana cikin bayanin ibnu abdul izz al-hanafi cikin wato sharh al-aqidah al-tahawiyya a mujallal nabi shafi na 366 me dalilin da yasa aka ce al'arshi karaga ce ta mulki asalin al'arshi a larabci shine wato gado na sarauta ko kujera ta sarauta wanda sarakuna suke hawa su zauna saboda aya ta 23 ta suratun naml inda tarihin annabi Suleiman alaihi salam lokacin da alhuda huda zo yake bashi labari inni wajadtu ra'atan tamlikuhum alhuda huda yana ce ma annabi Suleiman alaihi salam na taras da wata mace tana mulkin mutanen saba'i ana kiranta sarauniyar saba'i malikatu saba'i na taras da wata mace tana mulkin su wa utiyat min kulli shay'in an bata wato kyauta tana da mallakar duk wani abu na kasaita na ni'ima na mulki min kulli shay'in duk abin da sarki ke iya alfahari da shi ita wannan mata ta samu walaha arshun azimun kuma tana da karagar mulki mai girma in ka dubi tafsirai littafin tafsirai kusan duk haka suke fassara kamar misali al-imam shaukani uh, fathul kadir mujallar na farko shafin 478 wato tafsirin suratul namli inda yake magana game da bayanin alhuda huda ga annabi Suleiman alaihi salam wajibi na musulmi ya tabbatar da samuwan al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah madaukaki ya faɗa cikin Alkur'ani a wurare da yawa bar misali a suratul taha aya ta biyar ar-rahmanu arshi Allah mai rahama a saman al'arshi ya yi al'istiwa wannan kalma ta al'istiwa an samu sabani game da fassaranta mai ake nufi da al'istiwa mai ake nufi da al'istiwa al'imamu shaukari ya ce akwai sabani da malamai suka fi ma'ana haza al'istiwa malamai sun yi sabani game da fassarar ita wannan kalma ta al'istiwa wa haƙuha wa aulaha bis hawa mafi cancantan fassara na al'istiwa mafi dacewa yadda ya kamata a fassara al'istiwa shine ya kasance an yi riko da mazhabu salafin salih mazhaba ta magabatan kwarai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in shin yaya sahabbai da tabi'ai suke fassara kalma ta al'istiwa an samu fassarori har kashi hudu kamar yadda ibn al-qayyim al-jawziya ya magana cikin al-qasidatu nuniyya yanda salafu salih suke fassara kalma ta al-istiwa ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa Allah ne rahama yayi al-istiwa akan al-arshi ya tabbatar akwai al-arshi kuma al-arshi tabbas an sani karagar mulki ne al-arshi ana nufin karagar mulki sannan aka ce Allah yayi al-istiwa alai limamu shaukani ya ce in ka dubi littafai da suka yi magana a kan fassarar wannan aya za ka samu fahimta daban-daban amma fahimta mafi inganci shine ka koma ga fahimtar salafus salih wanda hatta ibn al-usaymin yi magana a kai cikin majmu'u fatawa wa rasailihi a mujallar na farko shafin 196 ibn al-qayyim al-jawziya a littafin uh, uh, uh, qasidarsa ta annuniya wanda ta zo da sharhi a mujallar na farko shafin 361 yace falahum ibaratun alaiha arba'un kad husila lil faris taani wa hiya istaqarra wa kad ala wa kadhalika tafa'a alladhi ma fihi min nukrani wa kadhalika kad sa'ida alladhi huwa rabi'un wa abu ubaydah sahibu shaybani يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن wato ibn qayyim da ke ya rubuta littafin a tsari na baitoci na waka littafi ne na aqida yana cewa su salaf suna da kalmomi guda hudu waɗanda suke fassara kalma ta al-istiwa din nan yace kalmomi ne guda hudu ibaratun arba yanda salafus salih suka fassara kalma ta al-istiwa da farko akwai ala wasu malaman na fassara cewa Allah mai rahama ya ɗaukaka a saman al'arshi shine ala bi ma'ana uluwi rahman sannan akwai irtafa'a shine daguwa sannan akwai na ukun su shine istaqarra tabbata na hudun su shine sa'ida hawa Allah mai rahama ya hau al'arshi wannan ya zo cikin fassarar salaf kamar yadda ibn al-qayyim al ya yi fada kuma yana cikin bayani na ibn al-usaymin da ya zo cikin majmu'u fatawa wa rasail wanda ibn al-usaymin ke cewa daga cikin waɗannan fassarori babu fassarar da tafi shahara irin fassara ta al shi shine mai rahama ya tabbata a saman al'arshi mai rahama ya tabbata a saman al'arshi <clears throat> amma idan ka ce mai rahama ya ɗaukaka a saman al'arshi nan ma ba laifi ba ne saboda an samu salaf waɗanda suka fassara wannan kalma ta al'istiwa da haka ɗin wanda al'imamu shaukani a fahimtarsa duka waɗannan kalmomi guda hudu tarkuhu alal istiqrar huwa al-aula ka bar fassaran da tafi dacewa ta as-salaf ita ce fassara ta al-istiqrar mai rahama ya tabbata a saman al'arshi wannan fassara ita ce mafi inganci kamar yadda ya faɗa cikin tafsirin sa fasul qadir yani annahu istawa subhanahu alayhi bila kayf ba a cewa ta yaya Allah ya tabbata a saman al'arshi bal alal wajhi alladhi yaliqu bihi fuskar da ta dace da Allah subhanahu wa ta'ala ma'a tanazzuhihi amma la yajuzu alai dole ne musulmi ya gaskanta maganar Allah Allah ne da kansa yace ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah ne rahama ya tabbata a saman al'arshi to baka tambaya ya tabbatar Allah take a saman al'arshi la baka da iko saboda iya abin da Allah ya faɗa shine wanda zaka iya sani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kuwa dole a gaskanta wannan ya zo cikin bayanin dan babu malamin ma da ya magana game da kalma ta al-istiwa din yanda ta zo a cikin alqur'ani kamar al-imam isma'il bin muhammad al-asbahani wanda mun yi magana sa tafsiri yana cewa ya rasu a hijira ta 535 shekara 903 da suka wuce littafin sa al-hujjat fi bayan al-mahajja wa sharh aqidat ahli sunnah akwai babi da yayi babun fi bayani istiwa illah azza wa jalla ala al-arsh babi game da bayani dangane da cewar Allah subhanahu wata'ala ya yi istiwa'un alal arshi Allah ya yi al'istiwa a kan al'arshi game da fassarar wannan shi wannan malami kaga dai ya ta san shekara yana da shekara 900 da yan kai rabuwarsa da duniya yana cikin malaman farko ya yi magana game da kalma ta al'istiwa ya ce dole ne wajibin wajibi ne ka gaskanta abin da Allah ya faɗa Allah ya ce ar-rahmanu alal arshi tawa yarda da hakan wajibi ne wal khawdu fihi bit ta'wil bid'a ka shigar da fahimtanka kuma a cikin wannan fassara na istiwa'in Allah bid'a ce babu ita a tarihin sunna don haka malamai suke aje ita wannan aya min al-ayatil mutashabihat ita wannan aya tana cikin ayoyi da suke da rikitarwa wajen fassara min haisul kaifa ba a cewa ta yaya Allah ya tabbata a saman al'arshi amma ya faɗa dole ka gaskanta ya faɗa dole ka gaskanta iyakar abin da yake so wajen ka kenan ka gaskanta tunda Allah shi kaɗai yake iya mana bayanin tabbatansa a saman al'arshi da yi bayanin ba ba yanda za a yi ka samu ilimi game da abin saboda haka shi shigi game da ƙoƙarin mutum ya san yadda Allah ya tabbata a saman al'arshi malamin ya ce bid'a ne ba daidai ba ne allati zakaraha Allah ta'ala fi kitabihi wa raddu ilmi ta'wiliha ila ila nafsihi duk sa'ilin da baka gane wani abu ba a littafin Allah sai ka mayar da ilimin wannan abin ga Allah dama shi alqur'ani ba dukkansa ne Allah ya gaya mana ilimin shi ba haka ya faɗa da kansa a cikin alqur'ani shi alkur'ani ilimi ne sashinsa an karantar da mu wani sashi ko Allah ya bar shi a dunkule baka da ikon warware shi yanda Allah ya bar shi a dunkule haka zaka bar shi amma ka yarda da maganan Allah dole ne saboda haka sai al-imam Ismail bin Muhammad alasbahani ya ce al-istiwa idan muna neman ma'ananta yanda ta zo a cikin alƙur'ani ta zo da ma'ana kashi hudu kuma ta zo haka a maganar larabawa ma suna amfani da al'istiwa yadda yanda larabawa suka saba ta'ammuli da kalma ta al'istiwa ya'ani fi kalam al-arab ci li ma'anin arba al-istiwa tana zuwa da ma'ana kashi hudu kuma waɗannan ma'anoni sun zo a cikin alkur'ani wanne za a ɗauka daga cikin ma'ana hudu ɗin nan daga nan za ka gane asalin ma'anar al'istiwa wacce ake jinjina ta ga Allah subhanahu wata'ala ce da farko larabawa suna amfani da kalmar al'istiwa a ma'anar miƙarwa idan abu yana naɗe a miƙar da shi larabawa suna amfani da kalma ta al-istiwa akan ce istawa shay'a idza kana mu'awwajan akan ce an miƙar da abu idan abu yana lankwashe fa sahaba iwajuhu aka miƙar da abu sai a ce istawa wato an miƙar da shi kaga kalma ta al tana zuwa da ma'anar miƙarwa idan aka kamata ta kuzu sawaituhu bi ma'ana qawwamtuhu fastaqama sai idan aka ce miƙarwa wannan da ya zo cikin eh, maganar larabawa shin ana danganta miƙarwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lala yace wa la yajuzu ala Allah ta'ala tabbas larabawa suna amfani da al'istiwa ma'anar miƙarwa amma bai dace da Allah ba ma'ana ta biyu fa daidaita larabawa suna amfani da kalmar al'istiwa a matsayin daidai ana amfani da al'istiwa bi ma'ana al-mumasala wal mushabaha don haka sai a ce yuqalu iftawa fulani wa fulan fi hadha al-amr wana da wana sun daidaita cikin al'amarin nan kaga al-istiwa ta zo da ma'anan daidaita in ka ce wana da wana sun daidaita wanda kuma ya zo cikin alqur'ani a suratul hashir la yastawi ashabun nari wa ashabul janna yan wuta da yan aljanna ba su daidaita ba kaga al-istiwa ta zo da ma'anar daidaita ashabul jannati humul faizun la yatasawa hadhan al fariqan to shin za a ce ar-rahmanu ala al-arshi tawa Allah ne rahama ya daidaita a saman al-arshi yayi bai yi ba saboda kana nuna da Allah da al-arshin girman su daya Allah ya samu gani shi yasa Allah ya kawo kalmar al-istiwa fi ma'anar tasawi wa ba a amfani da kalmar al mai daukan ma'anar daidaita ga Allah madaukaki bai yi ba sai ce to ma'ana ta uku ta zo cikin alkur'ani ita ma ana amfani da kalmar al'istiwa da ma'anan nufi wane yi nufin wuri kaza akan yi amfani da kalmar al'istiwa da wannan yustamalu um, ma'a kamar yuqa istawaitu ila hadha al istawaitu ila hadha al-amri wato nayi nufin wannan al'amari da larabci wato kafattuhu wannan ya zo cikin suratul fussilat aya ta ɗaya. bayan Allah madaukaki ya halicci kasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun mastawa ila sama'i sai Allah ya yi nufin sama ba wai istawa ila sama'i ya daidaita zuwa ga sama la kaga nan ma bai dau ma'ana hakan ba Allah ya yi nufin sama wa hiya dukhanu lokacin tana hayaki fa qala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalat ataina ta'in lokacin sama tana hayaki Allah madaukaki ya ce ma sama da ƙasa ku zo ku bi umarni na da so ko ƙi, suka ce Allah muna jin umarninka alhali muna da'a wato muna muna soyayya bisa ga umarninka to don haka kalma ta al-istiwa ta zo da ma'anar kafada sama'a kafada ila samai ba a cewa istawa alaihi bi ma'ana kafada sai dai istawa ilaihi bi ma'ana kasa da don haka yasa yake sun mastawa ila sama bai ce sun mastawa ala sama'i ba wannan ya saba matsari na larabci idan mutum yake sun mastawa wato ila sama'i bi ma'ana ala sama'i bai yiwuwa a fassara shi da kasada in dai zai dauko ma'anar kasada to yana zuwa da ila ne maimakon ala ولو كان الاستواء على العرش بمعنى الاستواء إلى العرش inda a ce al-istiwa inda Allah ya magana ya ce ya yi a saman al'arshi da ya ɗauki ma'anar nufi ne to ba za a samu ala ba sai dai a samu ila ar-rahmanu alal arshi tawa kaga ala aka kawo amma a suratu a suratu fussilat Allah madaukaki ce sun mastawa ila samai wannan shi ya taho da ma'anar nufi bayan Allah madaukaki ya halicci kasa sai yi nufin halittan sama shi aka samu harafi na ila to sai na ƙarshe al'istiwa ya zo a cikin alƙur'ani bi ma'ana tabbata ya zo da ma'anar tabbata wanda shi sa ake cewa ar-rahmanu alal arshistawa daga cikin fassara hudu ɗin nan babu fassaran da ta dace da wannan aya ta bakwai ta suratu suratu illa fassara na na tabbata wato Allah mai rahama ya tabbata a saman al'arshi ta ina aka samu wannan ya zo cikin suratul mu'minun aya ta 28 inda Allah subhanahu wata'ala yake magana ga annabi Nuhu alaihi salam fa idza stawaita anta wa man ma'aka alal fulki ya kai Nuhu alaihi salam ya kai Nuhu annabi Nuhu alaihi salam da kai da waɗanda kuke tare idan kun tabbata a saman jirgi wato kun gama shiga kun tabbata kuna saman jirgi to abu na farko da za ku yi ku yi ma Allah godiya فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين ashe kaga idan tawaita anta wa man ma'aka ala kaga an samu kalmar istiwa ta zo da ma'anar tabbata a saman al'arshi baka cewa idan ka daidaita a saman jirgin ruwa ba idan kai annabi nuhu alaihi salam da waɗanda suke tare da kai kun tabbata kun tabbata a saman jirgin ruwa kaga an gama shiga jirgin ruwa kenan hankali ya kwanta to abinda za a yi sai a ce Allah mun gode ma wanda ka tseratar da mu daga mutane azzalimai to bayan al-imam Ismail bin Muhammad al-Asbahani ya kawo fassara hudu na kalmar kalma ta al-istiwa da ta zo cikin maganar Larabawa sai ya ce wa laysa al-istiwa wa laysa lil-istiwa fi kalamil arab ma'ana illa ma dhakarna babu ma'anar kalma ta al'istiwa a larabci illa waɗannan guda hudu din ko dai nikarwa ko kuma daidaita ko kuma nufi ko kuma tabbata kai ka zaɓi guda wanda zaka jigina shiga Allah kaga ya nuna cewar abinda Allah ke nufi shine ar-rahmanu 'ala al-arshi stawa Allah mai rahma ya tabbata a saman al'arshi idan kace ya tabbata a saman al'arshi baka nuna siffan tabbatansa ba an dai ce ya tabbata sama al'arshi baya nuna cewa girman Allah da girman al'arshi ɗaya ne amma idan ka ce Allah ya daidaita a saman al'arshi duk wanda ya ji ya san abin da kake nufi Allah ya girmansa da al'arshi sun zama daidai da ne fasara ta al'istiwa wacce take zuwa bitamasul wa tasawi wanda Allah madaukake yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ba a jingina daidaituwar Allah subhanahu wa ta'ala ga ga al'arshi sai dai a ce tabbatar Allah saman al'arshi wannan babu laifi wa idza lam yajuz al awjuhi salata yace idan ka dauki kalmomi guda uku din nan cikin hudu babu wanda ya dace a jingina shi ga Allah lam yabqa illa al istiwa alladhi huwa ma'lumun kaunuhu majhulun kayfiyatuhu idan aka ce ba a jingina daidaita ga Allah baraka wa ta'ala ba a jingina miƙarwa ga Allah ba a jingina nufi ga Allah to me ya rage tabbatan Allah saman al'arshi wannan tabbata yana nuna cewar ba a san yadda Allah ya tabbata a saman al'arshi din ba ba yadda za a yi a siffanta amma an tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala yana saman al'arshi wastiwa'ullahi alal al'arshi garu ma'lumin kayfiyatu tabbatan Allah sama al'arshi babu wanda ya san yanda yayi amma dai ya faɗa mana kuma wanda ya zama dole mu gaskanta Allah subhanahu wata'ala لأن المخلوق لا يعلم كيفية صفات الخالق كي دان أدم باك إيا سنن سفوفين الله مهلك لأنه غيب سفوفين الله غيبيني باك إيا سني ولا يعلم الغيب إلا الله باب وان ديسان غيبي سي الله wa innal khaliq wa li anna al khaliq idza lam yushbih zatuhu zat idan kai zatin bai yi kama da zatin Allah ba lam yushbih sifatuhu sifatil makhluq haka ma siffofin Allah ba sa kama da naka zatin dan adam da ya kama zatin Allah ba haka ma siffofin dan adam ba su kama Allah amma idan Allah ya faɗi abu ko wajibi ne musulmi ya gaskanta wannan illa dai kamar yadda muka faɗa a suratul a'raf aya ta 54 akwai bambanci tsakanin siffar ɗaukaka da kuma siffa ta tabbatar Allah saman al'arshi kuma wanda kowannen su wajibi ne mu gaskanta don haka yasa al shaukani ya ce daga cikin fassaran kalmar al'istiwa wanda salaf suka yi babu kalmar da tafi dacewa irin al-istiqrar wanda shine tabbata domin idan ka ce Allah mai rahama ya ɗaukaka a saman al'arshi to baka tabbatar da siffa ta al ba domin siffa ta al ɗaukakar Allah siffa ce ta zati mai zaman kanta ko da babu al'arshi Allah madaukaki ya gaya mana sabbi hisma rabbikal shi Allah mai ɗaukaka ne ko da ba maganan al'arshi saboda haka in kace mai rahama ya daukaka a saman al'arshi ai ko da babu al'arshi Allah mai ɗaukaka ne don haka ɗaukakan Allah subhanahu wa ta'ala daukaka ce ta zati daukaka ne na zati wasful lazimin lahu ba ta da alaka da al'arshi Allah subhanahu wa ta'ala mai daukaka ne kama anna azamatahu wa kibriya'ahu wa qudratahu kazalik wanda yana cikin bayani na ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa mujallad 5 shafin 523 amma in ka ce al-istiwa wannan ya shafi aiki akwai bambanci tsakanin ɗaukakar Allah da tabbatar Allah a saman al'arshi ɗaukakan Allah siffa ne na zatin Allah tabaraka wa ta'ala wanda bai rabuwa da ita amma tabbatan Allah a saman al'arshi aiki ne siffa ce ta aikin Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa fi'lun don aka ce summa ya nuna cewa sa'an Allah ya tabbata a saman al'arshi kaga kafin al'arshi Allah subhanahu wa ta'ala yana nan ga ɗaukakarsa amma al'arshi yana da farko yana da farko Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance kamar yadda manzon Allah ya faɗa amsar da yake wa tawagar mutanen Yaman yace musu kana Allahu wa lam yakun shay'un qablahu wa lam yakun shay'un ma'ahu wa lam yakun shay'un ghayruhu Allah ya kasance a lokacin da babu komi tare da shi wato an taɓa samun lokacin da babu ma al'arshi Allah ya samu gaji saboda haka daga baya Allah ya halicci al'arshi don haka aka samu kalma ta summa kun ga kenan tabbatan Allah saman al'arshi aiki ne wanda daga baya Allah madaukaki yayi don haka siffa ce ta aikin Allah subhanahu ta'ala amma idan aka ce ɗaukakan Allah ba min sifatin ma'luma bi sam'i ma'al aqli wa shar'i inda la'immatin musbita wa amma al-istiwa ala al-arsh fa min sifatin ma'luma bi sam'i faqat duna al-aqli yana cewa tabbatan daukakan Allah ɗaukaka a matsayin siffa ga Allah subhanahu wata'ala wannan siffa ce ta zatin Allah wanda ba ta rabuwa da Allah tabaraka wata'ala Allah mai ɗaukaka ne ko da babu al'arshi amma tabbatar Allah saman al'arshi wannan wani siffa ce ta aikin Allah subhanahu wata'ala akwai ayoyi da dama cikin alkur'ani kamar misali a suratul hajji aya ta 62 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه من دونه هو الباطل sai Allah madaukake cewa annallaha huwal aliyul kabir wannan ya tabbatar Allah mai daukaka ne kaga ba ma al'arshi a gurin babu ma al'arshi a gurin ana maganar Allah mai daukaka ne Allah babba ne babu abin da yafi Allah girma babu abin da yafi Allah tabaraka wa ta'ala girma wanda ya zo cikin suratul jinni musulman aljanu suke cewa wa annahu ta'ala jaddu rabbina ta'ala jaddu rabbina idan aka ce ta'ala ɗaukaka ta tabbata ga Allah jaddu rabbina Allah mai iko da mu babba ne in jim aljanu idan aka ce jaddu rabbina bi ma'ana azuma rabbuna mahalicinmu mai iko da mu babba ne in ji aljanu sannan babba ne mai ɗaukaka ne mattaka da sahibatan wala walada a suratul an'ami aya ta goma sha takwas wa huwa alqahiru fawqa ibadihi Allah shi ke da rinjaye a sama da bayansa kaga idan aka ce fauka ibadihi sama da halittunsa wanda ya nuna cewa Allah yana tare da siffar ɗaukaka na zatinsa wa huwa hakimul khabir don haka yasa ibn al-qayyim al-jawziyya cikin madarij salikin a mujalla na farko shafin 31 yace fa inna min lawazim ismil ali idan aka ce idan aka ce Allah ne ɗaukaka ne to wannan ɗaukakar ba ta da iyaka al'uluwul mutlaq bi kulli itibari ɗaukaka ce sakakkiya ta kowace fanni ta kowane fanni aikin Allah babu abin da ke sama da shi zafin Allah babu abin da ke sama da shi sannan wato siffofin Allah babu wanda ke sama da su sunayen Allah babu abin da ke sama da shi shi yasa ce bi kulli itibari wannan dalilin yasa Allah madaukake ce wa anna Allah huwal aliyyul kabir ya zo da alifun lamun idan ana batun ɗaukaka babu wanda ke sama da Allah subhanahu wa ta'ala ibn al-qayyim dawziya yace uluwul qadri uluwul qahri uluwul zati ɗaukakan Allah ta wajen zatinsa ɗaukakan Allah ta wajen rinjaye ɗaukakan Allah ta wajen iko ta ko ina babu inda wani ke sama da Allah subhanahu wa ta'ala faman jahada uluwul zati faqad jahala jahada lawazim ismihi al-ali don haka yasa ba a raba ɗaukaka da zatin Allah subhanahu wa ta'ala wannan yasa malamai ke cewa al'uluhu ɗaukaka suna ne na Allah ta sashin zati siffa ce ta Allah ta sashin zati ba ta sashin aikinsa ba amma istiwa'ullahi ala rahman tabbatan Allah alal arshi istiwa'ullahi alal arshi tabbatan Allah a saman al'arshi wannan yana daga ainihin sunaye da kuma siffa ta Allah ta wajen aiki don haka yasa idan ka ce za ka fassara ar-rahmanu alal arshi tawa sai ka ce Allah mai rahama ya ɗaukaka a saman al'arshi har yanzu baka fassara al'istiwa ba domin ko da babu al'arshi Allah mai ɗaukaka ne don haka dole har yanzu dai akwai fassara na al'istiwa ne fassaran al'istiwa sai dai ka dawo ga tabbata don haka Allah mai tabbata ne a saman al'arshi wanda wannan kalma na tabbata ita ce mafi inganci cikin fassarar da malamai a salafu salih suka yi tunda cewa mun yi ta kuskure muna jingina Allah tabaraka wa ta'ala ga al'arshi da cewa Allah ya daidaita a sama al'arshi wannan babban kuskure Allah shiga fafta mana al-imamu shaukani a littafin wato fathul kadir yana fassara aya ta 54 suratul a'raf ya ce wa qad sabata fil ahadith sahiha sifatu arshir rahman shi Allah baka baka bayyana siffansa baka bayyana siffansa illa abinda Allah ya tabbatar kawai ya ce mana ya tabbata a saman al'arshi illa iyaka ba mu iya sanin yaya tabbatan Allah take a saman al'arshi amma dole ne mu gaskanta wannan magana to amma al'arshin fa al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala yana da siffofi saboda haka shi kuma al'arshi dole mu tabbatar da siffofinsa shi Allah ba a kamanta tabbatansa a saman al'arshi sai dai a gaskanta tabbatansa a saman al'arshi a bar ilimin yanda Allah ya tabbata a saman al'arshi gare shi tunda shi kadai ya sani amma al'arshin fa al'arshi kam yana da siffa wanda ana tabbatar da shi don haka mu bambanta siffar ta Allah subhanahu wa ta'ala da kuma siffan al'arshi al'arshi halittan Allah ne don haka yana da siffofi ana bayyana siffofinsa kamar inda al-Imam Shawkani ya faɗa cewa hadisai da dama sun taho daga Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka gaya mana siffan al'arshin Allah akan cewa ihafatuhu bi samawati wal ardi girman al'arshi ya mamaye dukkan sammai da ƙasa wa ma kuma wa ma alaihima girman al'arshi ya fi halittun sammai zuwa ƙasa duk abin da ke tsakanin sama da ƙasa al'arshi ya fi su to kaga idan ka bai iya ganin sa amma tun da Allah ya faɗa dole ka gaskanta babu halitta daga cikin halittun Allah da girman sai kai al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi haka a cikin alqur'ani kamar yadda muka kawo inda alhuda huda ya zo ga annabi Suleiman yana masa bayani inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in walaha arshun azim nan gaba Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da al'arshin sa ya fi dukkan wani al'arshi girma wanda malaman sunna sun ce lallai al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala halitta ce kamar yadda ya cikin bayanin al-Imam Al-Baihaqi littafin al-Asma wa Sifat ittafaqat aqali aqawil tafsir ala anna yace duk fassaran da malaman sunna suka yi fassara guda ce game da al'arshi al'arshi duk malaman suna sun tabbatar karagar mulki ne kuwa sare babu wata fassara sabanin haka don haka ba za ka musanta siffa ta al'arshi ba saboda an ce Allah ya tabbata a samanta shi Allah ne ba a wato kamanta wani aikinsa ko wata siffarsa ko wani sunansa amma al'arshi halittar Allah ne tunda an samu bayani game da al'arshi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama dole mu tabbatar da abin da manzon Allah ya tabbatar wa annahu jismun khalaqahu Allah wato al'arshi halitta ce na zahiri wanda Allah ya yi ta wa amara mala'ikatahu bi hamlihi Allah ya yi umarni ga mala'iku suka dauka wa ta'abbadahum bi ta'zimihi Allah ya sa mala'iku su dinga girmama al'arshi girmama al'arshi shine ibadan mala'iku ga Allah mala'iku su girmama al'arshi misali kaga yanzu muna fuskantar ka'aba mu yi sallah muna girmama ɗakin ka'aba in an je makka a yi dawafin ka'aba ai ba ka'abar muke bauta ba muna bin umarnin Allah subhanahu wa ne Allah ya sa mu bauta masa amma ta fuskantar ka'aba don haka ba ka'aba ce abin bauta ba bin umarnin Allah subhanahu wa shine bauta to haka al'arshin Allah subhanahu wa yake ga mala'iku wanda ya zo cikin alkur'ani babu shakka mala'iku suna girmama al'arshi wanda girmama al'arshi shine bautan da suke wa tawafi bihi suna dawafin al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala kama khalaqa fil ardi baitan kamar yadda nan a duniya aka samu daki shine dakin Ka'aba wa amara bani adam bi tawafi bihi wa istiqbalihi fi salati mu mutane mu rika zuwa makka aikin haji ko umra mu yi dawafin Ka'aba mala'iku a sama suna dawafin al'arshi ga ayoyin alkur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da dalilai daga sahabbai da tabi'ai al-imam al-baihaqi yace dalalatun ala sihhati ma zahabu ilai wanda yana tabbatar da wannan game da wato ilimi game da al'arshin Allah subhanahu wata'ala ya zo gaskiya ne yana cikin fathul bari na ibnu hajar kitabut tauhid inda yake sharhi wa kana arshuhu alal ma yana sharhin hadisi na 6982 ibn hajar yace wa annal arsha khalqun al arshin Allah halitta ce makhluqun tahmiluhu al malaika wato al arshin Allah halitta ce sannan mala'iku suna dauke da al arshin Allah fala yastahilu an yumasu al arsha idan hamalu don haka babu makawa ba abin mamaki bane idan aka ce mala'ika ya dauki al'arshi wani irin dauka dan ya taba al'arshi wannan baka yi laifi ba saboda al'arshi halitta ce na zahiri mai jiki an ce mala'iku suna dauka kaga kenan sun dauka a bisa kafadan su dan ka faɗi haka baka yi laifi ba baka saba ma abin da aqidar salafus salih ya tabbatar ba don haka lalle al'arshin Allah halitta ce kuma tana da girma akwai ayoyin alkur'ani da yawa da suka tabbatar da wannan kamar misali suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbi allah la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim rabbul arshil azim a suratul mu'minun aya ta 86 qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون سورة النمل عند الهدى هدى كيتشيوا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض wa ya'lamu ma tukhfuna ma tu'linun Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim wanda ya tabbatar al'arshi na da girma wannan yasa ibn taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal na biyar da shida, ya ce i'lam anna al-arba qad ittafaqu ala annaha kurawiyatu shakli kurawiyatu shakli malaman sunna sun yi ittifaki tun tun tuntuni akan cewa duniya da muke zama kanta a mulmula take a siffan kwallo tuntuni malaman suna sun a akan haka duniya da muke kanta ba flat bace ba miƙe take ba a dunkule take a cure take wahiyar filma'in muhitu bi ha? sannan kuma ga ruwa na kewaye da mafi yawan duniya mafi yawan duniya ruwa ne ya mamaye ta sannan kuma ita duniyar ga ta kamar siffan kwallo amma kuma ruwa na kanta sannan ruwan bai zube ba wanda iko ne na Allah yana daga wato tasiri na abin da Allah maɗaukaki ya sanya ma duniya wanda ake ce ma gravitational force wani ƙarfi wanda ita duniyar ke rike duk abin da ke kanta saboda haka ba abin da zai zube ruwa ne ya mamaye mafi yawan duniya amma kuma ruwan bai zube ba to al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala idan ana magana duniya yadda tsarin ta yake haka sama take haka sama ta biyu haka sama ta uku al'arshin Allah kuma ya mamaye sammai bakwai din gaba ɗayansu sannan kan al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala akwai ruwa wanda ya mamaye shi kuma ruwan shi ma kansa baya zubewa kamar tsarin duniya din nan wanda ya zo cikin hadisai da dama yana cewa wa idza kanat sama'u dunya fawqa al-ardi muhitatun biha sama ta farko tana kewaye da duniya fasaniyatu kurawiyatun haka ma sama ta biyu ita ma a siffa ta kwallo take wato rawun da sama take kamar yadda ka san tsarin duniyar da muke kanta har dai ka isa sama ta bakwai sannan al-kursiyu fawqa al-aflaki kullaha kursiyu shi yake sama da dukkan wato sararin samaniya wal arshu fawqa al-kursi al'arshi kuma yana sama da kursi wa nisbatul aflaki wa ma fiha bin nisbati ila al-kursi idan kana cewa mai tazara tsakanin duniya da sama idan kana ganin akwai nisa to wannan tazara ita ce tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu haka tsakanin sama ta biyu zuwa sama ta uku haka tsakanin kursiyu zuwa ga al'arshin Allah subhanahu wa ta'ala idan kana son ka san tazaran sai ce kamar kana tafiya ne a hamada rairayi wanda za ka samu kamar kilomita dubu ɗaya yashi ne babu komi kana cikin tafiya sai zoben ka ya faɗi sai da ka gama tafiyan sai ka dubi yatsar ka babu zobe sai ka komo neman wannan zobe za ka same shi ya ce to haka idan kana son kwatanta al'arshi da kursi girman al'arshin Allah to ina ku girman Allah ta wa ta'ala Allah ka kara mana imani da kai Allah ka ta kyautata mu Allah ka sa mu zamanto masu imani da duk abin da ka faɗa masu gaskanta maganar manzonka